Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma 25. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan akan shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 21 ga watan Agustan shekara ta 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato shaɗi na safe kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Yau Lahadi ba mai guda biyu suka tashi a yankin Portland na kasar Somalia. mai 'yanci kada ran kada han har ma mutane goma sha biyar sun mutu shekaru goma bayan abin fallasa zubar da dattin masana'antu a abidjan kasar ivory coast har yanzu hukumomi ba su biya mutane diya ba sa'annan kuma shugaban kasar turkiya ya dora wa kungiyar isis laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar asabar da ya kashe mutane 55 a garin gaizantar to wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa tsakiyar wata kasuwa da ke arewa mai nisa a ƙasar kamaru da ya tarwatsa kansa din mutane biyar ne suka mutu nan take yanzu haka guda arba'in da biyar suna nan a ainihin asibitin garin marwa yan watanni bayan da manoman tumatir suka tafka asara saboda annobar da ta faɗawa amfanin gonakinsu ko a wani hali harkar noman ta tumatir take ciki a yau yawancin manoma sun fara karaya akan su dasa tumatir sannan abu na biyu gaskiya su kamfani su ne mana kukan cewa matukar da tumatir da yake shigowa cikin ƙasar nan ba za su iya ƙara mana farahin da suke saya ba muna kuma tafa da shirin duniya amurka amma fa duka sai kun sha labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Mazauna garin Galkayo da ke tsakiyar ƙasar Somalia sun ce tashin bama-bamai guda biyu a yau Lahadi sun auna wani ginin gwamnatin ƙaramar hukuma da ke da ofisoshin magajin gari da wasu jami'an gwamnatin yankin Portland na ƙasar da ke da 'yanci kada ranka da han. Ginin yana yankin wata kasuwa mai cunkoson mutane. kafofin yankin sun ce an kashe akalla mutane goma sha biyu da raunana wasu da dama kuma akwai yiwuwar yawan waɗanda suka mutu ya ƙaru ƙungiyar al-shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin wani ɗan jarida a garin ya ce bam na farko ya tashi ne a lokacin da wani mai harin ƙunar baƙin wake ya bigi ginin gwamnatin da motarsa sa'annan kuma a yayin da masu aikin ceto suka isa wurin aka tada bam na biyu jami'an tsaro sun kilace yankin kafofin yankin sun tabbatar tashin bam na farko ya auku ne a yayin da jerin gwanin motocin da suke raka ministocin yankin portland suna barin gina to amma ba a tantance ba da ko su ne aka auna kansilolin yankin suna shirye-shiryen yin wani taro a cikin gina to amma sai aka canja wurin yin taron kafin tashin bam ɗin. Shekaru goma kenan tun lokacin da wani jirgin ruwa mai suna Probo Koala ya zubar da dattin masana'antu mai guba a tashoshin jiragen ruwan birnin Abidjan, ƙasar Ivory Coast. A sakamakon haka, ɗaruruwan mutane suka kamu da rashin lafiya har ma mutum goma sha biyar suka mutu. Shekaru goma bayan aukuwar wannan abin fallasa, hukumomin Ivory Coast suka ce sun share wurin kuma sun ɗauki matakan tabbatar da hakan bai ƙara faruwa ba. To amma wakiliyar muryar Amurka a Ivory Coast Emily Love ta aiko da rahoton cewa duk da wannan ikirarin, waɗanda zubar da dattin ta yi wa illa suna buƙatar a yi musu adalci a biya su kuɗin diya Shekaru goma da suka shige, Nicole Belinda ta ji warin tafannuwa da ya ruɓe. Cikin dare manyan motoci suka jibge dattin masana'antu da jirgin ruwan Probo ko ya jigilarsu. Nicole ta ce har kwanan gobe mazauna yankin suna fama da alamun ranar da aka zubar da dattin. Ta ce suna da matsaloli da idanuwansu da fatar jikinsu ga kuma ciwon ciki. Shekaru goma bayan aukuwar wani al'amari har yanzu mutane da dattin yayi wa 'banna suna jiran a biya su kuɗin diyya. Shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya ɗora wa ƙungiyar Daesh ISIS kenan laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar Asabar da ya kashe mutane 55 a garin Gaziantep. Kurdawa da dama ne suka halarci waliman da aka yi a unguwar Kurdawa a birnin da ke kusa da kan iyakar ƙasar da Siriya. Shugaba Erdogan ya ce mai harin ƙunar baƙin waken shekarunsa goma sha biyu zuwa goma sha hudu ne. a wata sanarwar da ya gabatar ta kafofin yada labaran turkiyya shugaba erdogan ya ce akwai bambanci tsakanin 'yan kungiyar isis da 'yan yakin sa kan kurdawa na pkk da kuma magoya bayan malam fetullah gulen wanda ke zaune a nan amurka malamin da ya ɗora wa laifin yunkurin juyin mulkin da aka yi masa a watan jiya a duk tsawon daren jiya asabar motocin ɗaukar mara lafiya suka yi ta jigilar waɗanda suka ji rauni zuwa asibitoci shaidun gani da ido sun ce mai harin ƙunar baƙin waken ya ta da nakiyoyin ne a tsakiyar mutanen da suke rawa wajen walimar baya ga yara ango da amarya suna daga cikin waɗanda suka mutu a hari mafi muni da aka kai ƙasar turkiya a bana Firaministan ƙasar turkiya ya ce burin kai harin shine domin a tsorata mutane to amma ya ce ba za su bari haka ya faru ba ƙungiyar isis dai bata yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin ba To amma masu nazarin harkokin kungiyar sun ce galibi ISIS ba ta fitowa fili ta ɗauki alhakin hare-haren da take kaiwa a Turkiyya. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar jami'ai suka ce cikin dare masu aikin kwana-kwana suka samu galaba a kan gobarar daji da ta addabi kudancin jihar california nan amurka wadda ta lalata fiye da gidaje 300 wannan gobara da ta fara a ranar talata kimamin kilomita 120 arewa maso gabashin birnin los angeles an shawo kanta da kimamin kashi 70 daga cikin 100 gobarar ta lalata fiye da hekta 15,000 na yankunan tsaunin ƙaramar hukumar San Bernardino. Mai magana da yawon ƙaramar hukumar San Bernardino, Brad Pitasi, ya faɗa a jiya Asabar cewa 'yan kwana-kwana suna matakin sake bin diddigin gobarar. Gobarar ta yi wa fiye da gidaje dubu talatin da hudu barazana, aka kuma buƙaci fiye da mazauna yankin dubu tamanin da da su fice daga gidajensu. Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara ne daga jamhuriyar kamaru inda rahotanni ke cewa wanda kunar bakin wake ya ta daban a tsakiyar wata kasuwa da sanyin safiyar yau a can wani gari da ke arewa mai nisa ɗazun nan na tuntuɓi wakilin sashen hausa na murya amurka muhammad awal garba wanda ya mun ƙarin bayani kan wannan hari da sanyin safiyar nan ne a kasuwar makwalotan jihar arewa mai nisa wato a ran kasar kamaru kan iyakar kasar kamaru da tarayyar najeriya ana cin kasuwa a wannan garin yau dinnan to sai wani dan kunan bakin wake ya tarwatsa kansa a cikin jama'a amma da ya tarwada kansa din mutane biyar ne suka mutu nan take yanzu haka guda arba'in da biyar suna nan a ainihin asibitin garin a marwa wanda yanzu haka ana ba su kulawa ta musamman domin in baka manta ba dan kwanakin bayan nan sun dan yi shiru to ana ganin cewa dai kamar an dan ci karfin su ne to ashe sun yi kwantan bauna ne shine yau nan kawai ka tsamfe wannan lamari ya faru ita wannan kasuwa irin wacce ake ci ce mako mako koko ya take eh haka ne kasan arewacin kasar kamaru kamar dai can arewacin kasar da najeriya ne suna cin kasuwannin su a mako mako to yau nan kasan ana shigowa a kawo eh, masu ɗan awakai da tumakai da sauransu dai su kawo domin su samu abin masarufi na mako guda to sai suka tada wannan wannan ya tada wannan bambari. To idan zan dan da kai baya kaɗan Malam Muhammad Awal Garba na san haka ya rahoto a kai ma a ƙarshen bakon nan takamaimai ranar Juma'a wato ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da gargaɗin sanarwa ga 'yan ƙasarta da cewa su guji wannan yanki da wannan lamari ya faru. Kamar za iya cewa kenan akwai ƙanshin gaskiya a ita sanarwar da Amurkan ta fitar? Eh to kasan sha'anin maganan wato matakan kan tsaro da gwamnatin kasar kamaru take ɗauka eh gaskiya ne a yanzu ba a wato garkuwa da mutane domin duk ta a mutanen da aka caccake su din amma matsalar da yake ciki a yanzu haka shine wato ainihin ba ta ko'ina ba ne sojoji suke kafe ko kuma ainihin wato wayanda suke sa idanu akan matsalar tsaro wato ana dan barin wani waje shi a koma wani waje to da irin wannan ne a su wayannan yan kunan bakin wake suke suke ainihin samun dama domin su su aikata aika aika amma a gaskiya a yanzu haka a can jihar arewa mai nisan wato an samu sakewa na zaman lafiya domin eh, ainihin matakai da aka saka na na fitowa daga karfe shida zuwa karfe shida ko an cire waɗannan yanzu duk kowa na rayuwarsa kamar yadda yake a da can baya saboda haka ake ganin kamar cewa zaman lafiya dan kankama kuma wannan magana na kasar amurka da ta yi kare kare na shigo a kasar kamaru eh gaskiya ne to amma akwai matsala wato yanzu kan dai duk dan kamaru ya san cewa dai akwai zaman lafiya ta wannan bangare na jihar arewa mai nisa Muhammad Awal Garba wakilin sashen Hausa na murya Amurka a ƙasar Kamaru. Ta wani mataki na ganin an ƙara daidaita sahu tsakanin makiyaya da manoma a kudu maso yammacin Najeriya. Shugabannin ƙungiyar Miyatta Allah ta ƙasa ta kai ziyara jihar Oyo domin ganawa da masu ruwa da tsaki a harkar tabbatar da zaman lafiya. Daga Ibadan ga rahoton wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Umar Tambuwal. Shugaban ƙungiyar Meti Allah na Najeriya Alhaji Muhammadu Kiruwa Arton Zuru da tawagarsa sun ziyarci jihar Oyo. Da ya kawo ni ibadan shine batun makiyaya da kuma zaman lahiya al'ummar mu na Hilani kamar yadda aka saba. A bara na yi zagaye irin wannan na kaddamar da shugabanni yanzu kuma na hito domin alƙawalin da shugaban ƙasa ya yi yana son a hitar da makiyaya a tabbatar da ita ga al'ummar Fulani domin a zauna lahiya. To inda ka zagaya yanzu yaya ka ga makiyayar da ka dudduba Eh makiyayun da na gani inda dai gwamnatin tarayya ta haɗa kai da gwamnatocin jihohi aka gyara su ma zaman lahiyar din ya ɗore kenan sannan kuma mun hita da tsari na wabil na ɗaukar shanu a ƙasa gaba ɗai tsakanin ƙungiyar miyar Allah da ƙungiyar amalgamation na ƙungiyar direbobi ta ƙasa wanda duk wanda zai ɗauki saniya a duk waɗin Najeriya ga ko kasuwannin ƙasar Yarbawa duk wanda ya yi lodin shanu da suka wuce ɗaya biyu uku suka kai goma cikin mota to idan bai zo da wabil din nan ba mun haɗa da 'yan sanda da SSS za a tare motar na a tuhumi shanun nan domin mu zauna lafiya. Ziyarci wato headquarter 'yan sanda da DSS ko kuma jami'an tsaron farin kaya me da me da kuka tattauna da waɗannan jami'an tsaro mun tattauna ba su tabbaci da haɗin kai tsakanin mu da su domin mu hitar da ɓata gari cikin mu domin mu tabbatar da cewa mun kare mutuncin mutanen mu domin a ɗauka alhakin waɗanda ba su da laifi kuma mu yi godiya ga irin gudunmu da suke bayarwa kan in abu ya zo ba su ɗaukan mataki sai sun tsaya sun bincika kuma in sun ci gaba da haka nan to babu shakka al'umma fulani za su samu sauki a wannan ƙasa ɗin su manoma mi kuka tattauna da su a shi tsakanin makiyayi da manomi makiyayanmu dai mun tabbatar mu cewa sa shanu a yi banna a gona haramun ne in kuma ka ce da dukiyarka da abin da a haramu to ka san cewa kai kanka ba kyauta ma kanka ba kuma ka yi zalunci mun ja hankalin makiyaya na su tabbatar da cewa sun ba sa shanu su cikin gonaki kuma sun ba barin yara ƙanana suna zuwa manoma wannan alafin of oyo ya tabbatar mana cewa batun sake sa guba ga abincin shanu su ci su mutu ya zama tarihi a ƙasa oyo baki daya mataimakin kwamishinan 'yan sanda na jihar oyo sanusi buba mai kula da aikace-aikacen 'yan sanda ne ya yi wa tawagar miyatti allah mara balale muna matukar farin ciki da zuwa ku kuma kamar yadda shi kwamishinan 'yan sanda ya yi bayani matsayi na dc operations oyo state command na jin wannan matakai da kuka ɗauka lallai matakai ne wadda za su kawo ci gaban ƙasa zaman lafiya domin in ba zaman lafiya ƙasa ba yadda za a yi a samu ci gaba in muka yi la'akari da abin da ke faruwa a jihohinmu na arewa inda ake samun rashin kwanciyar hankali mun ga mutane ba su ma iya zuwa noma ana fama da yunwa ko ina da ina sauransu to amma in aka ɗauki matakai da zai kawo zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma da kuma abokan aiki kamar su national union of road transport workers da sauransu in aka samu yarjejeniya aka samu fahimtar juna tsakani to babu shakka insha Allah za a cimma nasara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To har ila yau a Najeriya 'yan watanni bayan da manoman tumatir suka tafka asara saboda annobar da ta afkawa amfanin gonakinsu a yankin Kadawa da ke jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari ya yi mana dubi kan halin da noman tumatir ɗin zai kasance a bana. Binciken masana ya nuna jihar Kano kaɗai na iya samar da tumatirin da Najeriya ke bukata a kowace shekara matuƙar dai za a gudanar da tsarin noma na zamani. Kwaya cutar da ta afka gonakan tumatiri a bana a yankunan jihar Kano da dakatar da ayyukan kamfanonin sarrafa tumatir da kuma rashin karfin jari na daga cikin al'amuran da ke dakushe yunkurin manoman tumatir a yankin na kadawa sunana mustapha da muda su waɗannan cututtuka da ake fama da su na tumatir wannan sanadiyar wannan cutar yawancin manoma sun fara karaya akan su dasa tumatir sannan abu na biyu gaskiya su kamfani su ne mana kukan cewa matukar da tumatir da yake shigowa cikin ƙasar nan ba za su iya ƙara mana farahin da suke saya ba ina yin feshi ina yin aikin karfi ma idan ya samu duk ina yi kaga dai mata na biyu kuma dudu da hakan dai a wahala dai nake nema haka nake ciyar da su wannan aiki da na bangaren tumatir idan ana yin sa kamar yana aka fara in allah ya soya da za mu ji daɗi kuma za mu samu hutu Masana'ar sarrafa tumatiri ta dangote a yankin Kadawa da aka kafa fiye da shekara guda da ta shuɗe na nufin samar da kasuwa ga manoman tumatir da kuma samar da aiki ga 'yan ƙasa. Kana da magance asarar amfanin gona da manoma kan yi. sai dai wannan yunkuri na fuskantar ƙalubale, in ji shugaban kamfanin abdulkadir kaita mun yanzu kusan sama da shekara ɗaya tun da aka gama wannan ma'aikata mun rubuta matakardu har zuwa ofishin shugaban ƙasa mun ba da shawarar cewa to lalle wanda ake shigowa da shi a ƙananan gwangwanaye ya kamata gwamnati ta soke shigo da shi baki ɗaya za mu iya mai da gurbinsa kuma su waɗanda suke shigo da shi a drum suna sarrafa shi tun da mu yanzu a drum ɗin nan muke yi su ma yanzu a ƙara haraji a kan wanda suke shigo da shi daga ƙasashen shanar da sauran ƙasashe yanda mu dinnan za mu samu ƙarfin gwiwa da za mu sa manoma su ƙara noman tumatir kuma mu saye shi da daraja a hannunsu mu sarrafa mu saida masu amma matukai ba a sa wannan ko matakan nan ba to lalle tumatirin da ake shigo da shi daga waje ba yanda za a yi mu markaɗa namu mu saida don saboda zai fi wancan na waje tsada jami'ai daga ma'aikatar gona ta tarayya da takwararta ta harkokin ciniki da saka jari sun sha kai ziyarar gani da ido yankin na kadawa domin nazarin irin tumatirin da ake samarwa a yankin amma dai har yanzu babu wani sakamako da ya biyo baya ko a cikin wannan mako ita ma ma'aikatar kuɗi ta tarayyar najeriya ta aika da nata jami'an zuwa kadawa domin ganawa da manoman tumatir da kuma mahukuntan kamfanonin da ke sarrafa shi zo mu tattauna da ma'aikatan wannan ma'aikata sannan kuma mu tattauna kuma da masu noman tumatir wani korafi kuma suke da shi mu ga ta yaya gwamnati za ta iya shigowa sannan mu kai ma gwamnati bayani akan abin da muka gani da abin da muka tattauna da su. Alhaji Ibrahim Abubakar Matazi kenan jami'i daga ma'aikatar kuɗi ta tarayyar Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya. yanzu kuma sai batun kiwon lafiya a najeriya inda gwamnatin tarayya ta gargaɗi 'yan ƙasar da su guji wani nau'in maganin cutar zazzabin cizon sauro ko kuma malaria saboda rashin ingancin maganin daga lagos ga rahoton baban babangida jibril a wata sanarwa da jami'ar yada labarai a ma'aikatar lafiya ta najeriya ta fitar mrs bode akinola ta gargaɗi al'umma da su guji wannan magani mai suna quinine sulfate wanda kuma ake ganin zai iya shigowa najeriya a kowane lokaci daga yanzu kuma zarar an ga irin wannan magani kamata ya kai rahoto a cibiyar lafiya mafi kusa a can baya dai gwamnatin tarayyar najeriya ta fito da wani shiri na bayyana wasu lambobi a jikin magungunan malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ake bukatan duk wanda ya sayi wannan magani ya karta ya kuma aiki da lambobin da ya gani ta wayarsa ta salula kuma ba da jimawa ba za a aiko masa da sakon text da ke tabbatar da ingancin wannan magani da ya saya to koya irin wannan tsari na gwamnati zai taimaka tambaya kenan da naiwa tsohon daraktan magunguna a ma'aikatar lafiyar jihar naija alhaji haruna aliyu e to tsari ne mai kyau amma abin da na ga ya fi dacewa a wannan lokacin shine a ce an taimake state government da local government sun yi improving din quality control department nasu so that za su iya testing din drugs from time to time abin da ya kamata a sani akan magani wani lokaci magani ma mai kyau in aka ajiye shi a inda bai kamata ba yana lalacewa su ma a bangaren su masu amfani da maganin ta malaria ko kuma zazzabin cizon sauro sun bayyana wannan mataki da cewa abin yabawa ne sai dai akwai jan aiki a gaban gwamnati. eh za a samu tankar da wurin masu amfani da salulan kuma ita kanta inganta maganin ma wajen sanin ingancin ta za a samu matsala saboda haka ya kamata gwamnati ta sake duba shin ya cancanta ya amfani da wannan abun shi kuma mutumin da ke kauye wanda ke rural area zai samu an gajiyan wannan abun tana da amfani a gare shi abun da ya kamata a duba kenan baban yaji primary amurka daga lagos to ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu agogo a nan washington dc na cewa sha na safe ne da minti goma wato 21 ga maimacin shirin duniya amurka sa'in idan zafin ya taso zaka numfashin kama kamar yana wani irin daukewa Over the past 50 years, uh, hot days, hot nights. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar. makonnin na amurka an yi fama da tsananin zafi da masu lura da al'amura suka kwatanta a matsayin na fitar hankali ne ta yadda har ya kai ma'aunin digirin celsius har kusan 100 a wasu sassan kasar zafin wanda ake fama da shi ba wai ka cokan yana zuwa ne daga tiririn rana ba zafi ne da yake zuwa mai dauke da tiriri da ɗan shi ta yadda mutum zai ji iska ta yi kamar dum tamkar mutum zai sike saboda karancin iskar ko kuma ce zafi ne wanda zaka ji tamkar kana karo da shi idan kana tafiya a hanya kuma kamar yadda mai magana da yawon hukumar da ke auna yanayin duniya clay knowles ta ce yanayin zafin amurka ya fita daban domin ko da dare ya yi ba kasafe ake samun sa'ida ba A shekaru hamsin da suka gabata, ana ta samun ranaku da dare masu zafi akai-akai, kuma akwai yiwuwar zafin zai ci gaba da karuwa a cikin wannan karni da muke ciki saboda sauyin yanayi. Turat Garba wani ɗan Najeriya ne mazaunin birnin Atlanta da ke jihar Georgia a nan Amurka ya kuma yi min ƙarin bayani kan yanayin zafin a can Atlanta. To gaskiya zafi a nan wato ana shan zafi sosai domin abin da zan iya ce maka makonni biyu da suka gabata mun sami wato yanayi na zafin da ya kai wato kimanin ma'aunin celsius kusan casa'in da wani abu wanda a nan ya tsaya bai sauko ƙasa ba har zuwa wani tsayin kwanaki to a makon da ya wuce ne na ganin daga wajen lahadi litinin talata shine ya zama ƙasa da casa'in ya dawo tamanin da wani abu to a wannan yanayin gaskiya al'umma sun an sha zafi sosai to amma saukin da aka samu saboda wato yanayi na na'urar ac da wuta da ake da ita kowane lokaci a gida kana da ac a asibiti kana da ac masallaci ka je ko ina akwai wannan to kaga za a dan samu saukin wannan na kuma tambayi trad bambancin yanayin zafin amurka da na mu na afirka kamar najeriya wato bambancin na gida wato ya danganta a gidan ma wani bangare kake idan kana arewacin najeriya kaga mu wato busasshen zafi ne babu ah, abin da ake kira da humidity da turanci so a nan kuma zafin da muke fama da shi a nan atlanta shine zafi ne amma tare da wannan humidity da ake kira da turanci wato kamar yanayi kenan na dan raba-raba haka yawa hmm. yanayin raba saboda wani sa'in idan zafin ya taso zaka ji numfashin kama kamar yana wani irin daukewa saboda zafin wannan yanayin danshin da yake faruwa to amma mu can gida kaga ba mu da irin wannan zafin zafin mu busasshen zafi ne kuma nan bambancin zafin nan da can wato wani abin mamaki ma a nan ana yawan ruwa sosai don ni tun da na zo har zuwa yau ban taba ganin sanda muka ɗauki mako guda babu ruwa ba to amma ga ruwan ga zafi muku a gida mafi yawanci idan ana ruwa muna sa ran da mun ga hadari za mu ce ai yau insha Allah ruwa ya sauka gari zai sanyi david carlson shine darakta mai kula da bangaren binciken yanayi a hukumar da ke auna yanayin na duniya ya kuma ce wannan tsananin zafi ya shammaci sassan duniya yanayin wannan shekarar alama ce da muke ganin cewa za mu ga ƙarin tsananin zafi fiye da yadda aka yi hasashe a ɗan wani lokaci a baya mun ɗauka sai nan da 'yan wasu shekaru da dama masu zuwa ne za mu ganka like this. Wannan al'amari ya fi kamari ne a yankin arewacin duniya mai nisa, a yankunan da suka hada da Alaska, Canada da kuma Rasha a cewar ƙwararru. Carlson ya kuma ƙara da cewa lokaci ya ƙurewa duniya, ya kuma kamata ƙasashen da suka sa hannu a shirin rage yawan hayaƙin da suke fitarwa, wanda aka amince a Paris su fara aiwatar da alƙawuran da suka ɗauka. To sai dai William Schmidt, ƙwararre a fannin yanayi, ya gaya wakilin murya Amurka Lisa Schlein cewa ba lallai bane zafin da ake fuskanta na da alaƙa da sauyin yanayi. impossible for us to pinpoint these specific events and say Zai wuya matuka mu ce lallai ga abin da ke haifar da sauyin yanayi. Sai dai za mu iya cewa ana ganin irin wannan yanayi na zafi yana faruwa ne a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayin, amma ba lallai ba ne a ce akwai alaƙa tsakaninsu. to a daidai lokacin da nake hada wannan rahoto akan dan samu saukin zafin na dan wasu ranaku da aka yi ruwa a nan washington dc da kewaye da ke yanzu haka gashi rana ta fito kwal da zafinta amma dai abin da masana ke cewa shine lokaci yayi da kasashe musamman masu manyan masana'antu za su fara daukan matakan kare aukuwar sauyin yanayi lura da cewa hasashen da aka yi ya nuna cewa zafin zai ci gaba da karuwa a wasu shekaru masu zuwa wato muddin ba ɗauki matakan da za su kyautata yanayi ba masaro baki daya shirin namu na duniyar amurka a nan zai dasa aya sai wani mako idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shiri musamman wakilin muryar amurka sashen ingilishi wato lisa shrine Muhammadu Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. yanzu kuma sai labarai a takaice matsana garin galkayo da ke tsakiyar kasar somaliya sun ce tashin bama-bamai guda biyu a yau lahadi sun auna wani ginin gwamnatin karamar hukuma da ke da ofisoshin magajin gari da wasu jami'an gwamnatin yankin Portland na ƙasar da ke da 'yanci kada ran kada han. Har ma mutane goma sha biyu sun mutu kuma wasu da dama sun ji rauni. Akwai kuma yiwuwar yawan waɗanda suka mutu ɗin ya ƙaru. Shekaru goma kenan tun lokacin da wani jirgin ruwa mai suna Probo Koala ya zubar da dattin masana'antu mai guba a tashoshin jiragen ruwan birnin Abidjan kasar Ivory Coast, kuma har yanzu ba a biya mutane diya ba. Shugaban kasar turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ɗora wa ƙungiyar ISIS laifin harin da aka kai wajen waliman aure a ranar Asabar da ya kashe mutane 55 a garin Gaziantep. Kurdawa da dama ne suka halarci waliman da aka yi a unguwar Kurdawa a birnin da ke kusa da kan kasar wato kan iyakar kasar syria masaurare wannan zangon shiri shine na karshe a cikin jerin shirye-shiryenmu na yau lahadi amma idan allah ya kama gobe da safe da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya da nijar za ku ji wata taugar abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin jimai ali da ta na gabatarwa da kuma siyon girma da ta hada shirin sai injiniyan mucan da ya daidaita mana sauti muhammadu lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc salamu alaikum